وأمرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا حسن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 وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من الضلال والنار bayan godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna salati ga fiyayyen halitta annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon sira da amincin Allah ya tabbata ga wannan zababben manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaban muna bayan haka bayan Allah muna majuna barka da sake saduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi dan abbas karkashin jagora jagoranci babana kuma malamina a sheikh muhammadu umar jallo muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi tafiya allah ya dawo da shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sa gabansa da bayansa abin da ya je nema Allah ka tabbatar masa inda a waje ma Allah subhanahu wa ta'ala ka karba masa bayan haka yau jimadar thani yana da kwana goma sha takwas hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina yana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda watan masu karban albashi yau disamba na da kwana talatin da ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu karanta Allah ya samu da cikin mizani inda za mu yi kuskure Allah ya yafe muna fagen-fagen malumma ne amma kuma almajiri idan aka kallafa ka baka isa ka ja baya bane amma ba don haka ba zama kan wannan kujera yana da nauyi sosai to Allah ka zama muna jagora rabonmu da mu yi karatu akan wannan tebiri mun yi karatu ne cikin sura mai lamba biyu suratul baqara wanda muka ta karatu duk lokacin da dama ya samu muce karatu har muka zo muka saya fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u man istata'tum min dunillahi wad'u shuhada'akum من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا سلا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين ina ga nan muka kwana rabonmu da mu zauna nan mu yi karatu za mu koma mu ɗauko ayoyin nan biyu kawai a kan sai mu ɗauko su a sama-sama sa'annan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 وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني يعلم ما لا تعلمون حسن. الله أكبر muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zama muna jagora kamar yadda muka ji wayannan ayoyi fadin Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma akan sai kan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raibin na'am wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi surah فأتوا بسورة مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة فأتوا بسورة مثله من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذن كن كسنشي ياكو أرنا مكة kuma ta tahaddi ne qa'imun ila yawmil qiyama kuna cikin konkonto a gaba da abinda muka saukar ma bawanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi idan kun kasance kuna doubting kuna da shakkun cewa daga Allah alqur'ani yace to fa'tu bi suratin min mithlihi ku kawo ko da sura ɗaya ne kwatankwacin alkur'ani in kuntum sadiqin idan kun kasance da gaske kuce cewa ƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kirkiran ya yi muna ganewa mu koma mu diba ayan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina maluma suka ce duk inda ka aje annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama banda ka aje shi bawa kuma manzo to baka girmama annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke da'awan soyayyen annabi za ka ga idan ka ce annabi bawa ne sai a ce a ai baka girmama annabi ba muna ganewa Allah kuma ya ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala man ala abidina Allah da kansu ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da bawa bal ma a cikin suratul isra sai da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi salki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafiyan dare da bawansa saboda shi duk wani da'awa duk inda kace son ka girmama annabi ka kai cikin girmama shi idan ka cire shi matsayin bawa to baka girmama shi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ya ringa sayi dare ya ringa sayi dare har kafafunsa suka kumbura ko kuma suka sassage lokacin aisha ta ce mai yaya kace wahalar da kanka ya kai manzo yaya kace wahalar da kanka ya kai manzon allah alhali allah subhanahu wa ta'ala ya ce إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر alhalin Allah ya ma yafe maka abin da ya gabata da wanda ma baka yi ba bal ma Allah kuma ya riga ya kiyaye annabi da yin laifi sai lokacin annabi ya ce ma Aisha afala akunu ab afala akuna abdan shakura shin ba so in zama bawa mai godiya kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawon Allah ne kuma manzonsa ne da dalilai daga cikin alkur'ani da kuma hadisai muna ganewa Allah ya ce fa'atu bi suratin min mislihi ku kawo sura irin kwatankwacin koda irin suratul kautsar ne kuntum sadiqin idan da gaske kuce cewa alkur'ani ba daga Allah ya sauko ba Allah sai Allah ya ci gaba da magana Allah ya ce na'am mai Allah ya ce fa’in lam ta fa’alun walan ta fa’alu na’am fattakun narar wa ƙudu hannasu wal hijara Allah subhanahu wa ta’ala ce fatu bi suratin min mithlihi ko ba ka ba Allah ya ce fa in taf'alu idan ba ku iya kun yi ba jiya walan taf'alu to gaba ma ba za ku iya yin ba ba mu gane ba arnan makka na jiya sun yi su ya sun kawo kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce ma am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi ashari suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin yayi musu tahaddi Allah ya ce kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tu bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira Allah ya yi tahaddin dukkanin halittu da arjanu da mutane da za su nemi su kawo irin kwatankwacin alkur'ani ba za su iya kawowa ko da shashi za su ringa taimaka ma shashi Allah ya ce afala yatadabbaruna tadabbaruna walau kana min indi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin mutane ba sa lura da sarin yadda Allah ya saranta alkur'ani ne inda qur'ani ya zo wujin wani da ba Allah ba da sai an samu sabani mai yawa a cikin alkur'ani zaka ka ga qur'ani surori ɗaya dari da goma sha hudu amma ba za ka samu suran da ya crash da wani shi ba ko suran da ya zo karyata wani ba muna ganewa to bayan shi ba yi ba Allah ya yi ta hanyar kawo ba Allah ya yi haddi da sura har yanzu kuma ba a kawo ba kuma ba za a kawo ba ɗin saboda shi Allah subhanahu wataala ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku iya kun yi ba wa za ka samu ma'ana taqriru nubuwati rasulillahi sallallahu alaihi wa arna da kuma halinsu da yanayinsu Allah subhanahu wa ta'ala zai fara ba mu labari Allah subhanahu wa bashirin lazina amanu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan dogon bayani da 'yan wuta mana mutane kafirai da alhalinsu da kuma wuta ta wawatuwa aka tanadar ma an tanadar ma arna ne to ya dace Allah subhanahu wa ta'ala cikin ganin damansa sai ya kawo mukarara sai ya kawo tunda yan an ce wuta an tanadar arnako kenan su masu imani da Allah da aikin kirki mai aka tanadar na musu sai Allah ya ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su kuma waɗanda suka yi imani da ni suka tabbatar da manzoncinka to annabi sallallahu alaihi wa sallama wa bashirhum ka ba su bishara wa bashirin ladina amanu ka ba waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari ka ba su bushara anna lahum jannat cewa suna da arjannatu ta jarimin tahtihal anhar wa'anda koramai na gudana a karkashinsu wa'annan arjannan da suke ciki kullama ruziqu minha min samaratin rizqan duk lokacin da Allah ya azurta su da 'ya'yan itace ko kuma wani nau'i na 'ya'yan itace wani nau'i na ni'ima a cikin arjanna sai su ce qalu hadha alladhi na min ƙabu sai saboda yanayin kamanninsu kayan arjanna ko kuma itacinan aljanna suna kama da juna sai su ce hadha alladhi na min ƙabu sai su ce ya kai sai su ringa cewa ai wannan irin shi aka kawo muna dazu Allah ce wa utu bihi mutashabihan za a ringa kawo musu haka ni'imomi ana ta kawo musu 'ya'yan itace daban-daban masu kama da juna a cikin yanayi amma kuma dandanunsu ya sha bamban za ka ga wannan apulun da wancan da ka ci dazu kamar dai ne amma kana sa ka sai ka ga ba dai ba ne amma lokacin da za a kawo a ce maka gashi sai ka ai kaman shi irin ka ba ne dazu kana cizawa sai kuma ka ga a'a ba shi ba ne Allah ya ce wa utu bihi mutashabihan wa bashir kalimatul atabshir ay al-ikhbaru sar ka ba da labari ka ba mu'minai labari wanda zai fi birge su wannan arjannatun annabi Allah subhanahu wataala ya ce tajri min tahti al-anhar ay min khilali ashjariha wa qusuriha wal anhar anharul ma wa anharul laban wa anharul khamri wa anharul asal wayannan koramun da suke gudana karkashin mana a karkashin itacuna na aljanna ko kuma a arjanna za ka samu ne mana akwai koramu na ruwa akwai na madara sa'annan akwai na jiya ba irin jiyan duniya ba saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sha jiyan duniya to ba zai sha na can ba na can kuma ba a buguwa ya sa ka maye ya cire ka cikin hankalinka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anharul asal mana nan zaka samu daga cikin koramun akwai na mana akwai na zuma ba ka wannan bane sai ka wahala ka zuman ma kana neman fiyo wani ma baka san wanga fiyo ne ko wannan ba fiyo bane to can yana yana cikin ma ne gidanka ne yana gudu kamar yanda ruwa na teku ce guduwa ka cire yanda ka ga dama lokacin da ka ga dama alarma Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida muttaquna fiha anharu مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خبر لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ۖ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمآهم الله أكبر الله سبحانه وتعالى irin tanadi ko kuma irin aljannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar ma mu'minai fiha anharu min ma'in ghairi asin akwai cikin su goramu na ruwa wanda ko ya jibawa baya sacewa wa anharu min labanin lam ya taghayyaru ta'amuhu madara fresh da koya ka ji ya jima baya sace dandano yanzu da za ka tasa madaran canu ka je ka aje shi zuwa gobe sai ka ga cewa ya fara dan wani kumburi in ka sa shi baci za ka ga kaman ba wannan fresh madaran bane fresh milk da ka aje ba shi bane to amma na arjanna baya sacewa wa anharun min khamri ladhatin lisharibin daga cikin arjanna akwai koramu na jiya lazzatin mai kuma daɗi lisharibi na ga masu sha saboda wani na nan ga kai ni dai ko aljanna jiya ne ba zan sha ba akwai masu kewa ko tamamu dai sai mun dandana in Allah ya samu insha Allah a ya kamata kana baka labari ai nan baka sha ba baka san tansin nan ba na aljanna kuma ka ce baka son ka gane a ba za mu yi hakan ba Allah subhanahu wataala ya ce wa anharu min asalin musaffa sa'annan daga ciki akwai koramu na zuma musaffan wanda yake tatacce ba irin wannan da ya zama kashin wani dabba ba muna ganewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala cikin aya guda guda ya ce kullama rizqu minha min thamaratin rizqan ko qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabihan sai Allah ya ce walahum fiha azwajun mutahhara suna da matattaki mutahhara waɗanda suke salkaka an salkake su daga barin jinin haila da kuma nifasi babu wani ka ce wai watan ga ko kuma satin ga matanka na ganin al'ada saboda shi gashi gashi gashi gashi a can ba sa ganin al'adan ma ne sam suna nan ne fiyo ga ta nan da sabta ba ta ganin wani jini da zai ba ta mata rai ko kuma kai da kanka ya bata maka rai ko kuma ka zo wani lokaci kana bukatan matanka saboda jini na mana al'ada ba za ka yi kusance to matan arjanna ba sa ganin al'ada azwajul mutahhara ce nan mata da suke salkaka Allah subhanahu wata'ala ka samu aljanna Allah ka samu kasance cikin eh mana a cikin waanda za su samu da za su rabota da aljanna Allah ya ce walahum fiha azwajun mutahharatun bai kare ba wahum fiha khalidun abin ya fi wa'annan da muka ambata duka ai komai yaya ka ji dadi ba haushe ce laifin dadi karewa ko laifin dadi shi ne koya ka ji dadi zai kare to aljanna daga cikin abinda da ya fi birgewa Allah ya ce wahum fiha khalidun za su dawwama kuma cikin aljanna dindindin ba fita kenan dadin baya karewa ce babu zancen dadin ya kare babu ranar da za a ce dadin aljanna ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace me za mu fahimta ko me za mu amfana cikin karkashin wannan ayan za mu samu mana fadlul iman wal amalu salih za mu samu fadala ko kuma daraja da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma aiki na nagarta ce da shi saboda Allah ya ce wa bashirin ladina amanu bai sai bai ce wa amilu salihat kenan waɗanda ce da akidan cewa mana la la yadurru ma al-imani zambun sun faji ko waɗanda ce gani akwai waɗanda ce gani idan kai imani shi kenan kowane zunubi kai ba zai cutar da kai ba kuma wannan ba haka yace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace cewa za mu gane cewa me falala da aikin kirki yace da shi bayan taimakon Allah da rahamansa za ka ga zai ja ka zai zama sanadiyan kai ka arjanna zama saboda me sa da su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai baka arjanna bayan rahamansa ko baka ba saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu babu wanda aikinsa ya kai ya sa sa aljanna saboda shi muka ce daraja ko kuma falala na aikin kirki bayan rahman allah za su zama sanadiyan kai ka aljanna aka tambaya annabi ba wanda aikinsa zai sa sa aljanna ya ce eh kwa aka ce har da kai ya ce eh har da ni illa an yataghammadani allah bi rahmatihi fa shi allah ya lullube ni da rahmansa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na biyu za mu samu akwai cikin wannan aya tashwiqul mu'minina ila daris salam Allah na kwadaitar da mu'minai masu aikata aikin kirki zuwa ga Aljanna. an cira aljanna darus salam saboda jida na aminci jida na peace gida na kwanciyar hankali saboda duk wani abu na bacin rai duk wani abu na wahala ba shi a cikin aljanna wani ciwon ciki wani zani toilet wani zani kaza wani late bill wani wata bill duka ba shi na aljanna saboda shi aka cira shi darussalam gida na aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ka samu ciki mana waɗanda za su rabota da aljanna amma Allah yana kwadaitar da mu ne saboda me saboda mu kara cikin ayyukanmu na alkhairi mu kara mu yi kokari mu ringa linkawa kadda mu saya inda wuce kai da ce nan kana wahala baka samu komai ba to bawon Allah kama Allah kai ce da komai ranar tashin kiyama amma baka samu nan komai ba sa'annan kuma ka rasa Allah ta akwai masala eh saboda wallahi zaka shiga wuta biyu kenan nan ka rayu cikin wuta zaka je ka rayu cikin babban wuta kuma Allah subhanahu wataala ya kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل نعم وزل يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين حسبك. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يستحي Allah subhanahu wa ta'ala ba zai hana kansa ba ko kuma ba zai ji nauyi ko kuma ba zai gaza ko kuma ba zai hana kansa ko ba zai yi ji nauyi ya ba da masalan an yadriba masalan ya buga misali ko kuma kwatanci ma ba'udatan masalan ma wata misali zaka yace ce masalan ma inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma Allah subhanahu wata'ala ba zai hana kansa ba ko kuma ba zai ji nauyi ba ya ba da wani kwatankwaci ba'udatan sauro ne ba'udatan sauro ne fama ko kuma abin da yake sama da sauro Allah ya buga misali da shi ko kuma abin da bai kai sauro ba sai Allah subhanahu wataala ya ce fa ammal ladina amanu amma kun ga wayanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim za su gane cewa mana wannan misali daga ubangiji Allah subhanahu wataala ne wa ammal ladina kafaru amma wayanda suka kafirta fa yaquluna za su ce za arada Allah bi hadha masala me Allah ce nufi da wannan misali saboda dama ba ba imani bane gaban su ba Allah ya ce yudillu bihi kathiran wannan matsala ce iya zama sanadiyan Allah na iya batar da wa'insu da dama da wannan misalin wa yahdi bihi kathiran yana shiryar da kuma mutane da yawa su ne mu'minai Allah ya ce amma wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin baya batar da kowa wa'annan misalin ba sa zama sanadiyan batan kowa fashe fasikai wannan ayoyin yana da sanadi ma'ana ko kuma sababin nuzul imam al-qurtubi ya kawo cikin aljami li ahkamil qur'an cewa ibn abbas a cikin wata riwaya na abi salih yace cewa lamma daraba allah subhanahu hadain al-mithalain lil munafiqin lokacin da allah ya bada kwatankwaci wa'annan misalai guda biyu cikin farko farkon suratul baqara allah ya ce mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun kaga misali Allah ba masaluhum wa'inda suka alladhina ishtarahu dalalata bil huda Allah ce fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin wa'inda suka amfani da shiriya suka sebata Allah ya ce wannan fataucin su bai musu amfani ba wa ma kanu muhtadin ba su kasance masu shiriya ba ko sai Allah ya ce masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara kwatankwacin su kamar wanda ya fura wuta kaga misali Allah ya bayar da wanda ya fura wuta wutan bayan ya kama ya haskaka masa wuri sai kuma wutan ya mutu Allah ya doke ma'ana wutan ya wuce ya bar masa ma'ana toka da kuma duhu muna ganewa to lokacin da arna suka ji wa'annan ayoyi suka ce eh da kuma fadin Allah subhanahu ta'ala zuwa kasa kasa Allah ce auka sayyibin minas sama'i ko fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhara al-maut wallahu muhitun bilkafi au ka sayyibin min sama suka ce ka sai lokacin ibn abbas cikin riwaya ce sai lokacin qalu allahu ajallu wa a'la min an yadriba al amsal sai lokacin munafikai suka ce kai ai allah ya fi karfi da cikin maganan allah ya bada misali a wannan maganan dama mun ce muku ba da qur'ani ba magana allah bane kun ga muhammadu ai da aikinsa muna ganewa ko sai lokacin Allah ya saukar da aya inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa da suka ce ba daga Allah bane saboda misalin da ce cikin ayoyin suka ce a'a Allah ya fi karfi wallahi kaga munafiki shi dama zai nuna maka kaman girma girma abun yake so duk waɗanda ma suke fako da Allah ko kuma suke fako da annabi saboda su bautata ma wani su shehanna zaka ga haka ne idan ahlus sunna suka ce a ba a tawassali da annabi bayan mutuwan sai ce eh ka gani abin da suke fadiwa wai annabi bai da albarka ba a tabarruki da annabi ba asalin abun bace nan amma ka ga zahirin magana kaman soyayyen annabi ne da makamannin su to munafikai kuma ka ga kaman ma Allah ne saboda zaka ga kamar cikin maganar sa akwai dan ma Allah ko suka ce ka Allah ya fi karfin haka Allah ya daukaka daga barin ya bada misali har da Allah ya ce ma ya bada misali da wanda ya fura wuta ko kuma Allah ya bada misali da kuma mana walkiya a'a Allah ya fi karfin haka sai lokacin Allah subhanahu wata'ala da kuma fadin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ankabut kamar eh, eh, ankabut ittakhadhat baita farkon ayan na ce nema مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ba بيتا كما كما الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا min دون الله أولياء wa'anda suka kama waliyai suka kama masoya koma bayan Allah subhanahu wata'ala ka masalil an kabuti kwatankwacin su kaman mana al'ankabut gizo-gizo za kuma lawo khairan kaman kwatankwacin gizo-gizo ne iz akhazat baitan lokacin da ta kama wani za ka gane kaman kaman wani dan irin zare ne hakan da za ka ga gidansa iz anan kamar zalil ankabuti ta eh, baita sai Allah ya ce wa inna buyut gidan da yafi kowane gida rauni iska zai wuce da shi ruwa zai wuce da shi kai ba da ma zaka dan cikin kuskure zaka yi haka hannun kai taba rushe gidan zakayi. yi sai Allah ya bada saboda abin da suke bin ba cancanta da bauta ba sai Allah ya bada misalin abin mabiyansu ko kuma abin da suke bautata ma kaman gidan gizo-gizo ne mun gane ko to ma'arna sai suka ce eh kaji wani misali kuma da annabi ya kawo muhammadu ya kawo wai saboda ai su in dai suna gaba annabi suke ce mai rasulullahi ba in suka koma can muhammadu suke cewa munafiki kai kai kai kai a su in suna gaba annabi ya rasulullah akramakallah amma aka fita ah, munafiki dama halin shi kenan Allah ya kiyaye muna ganewa ba da tare da bata lokaci ba mun gane abin da Allah ya sa ayan sababin nuzulin ayan ko sai lokacin Allah ya saukar da inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma Allah baya jin nawi ya bubuga ya bada misali wata misali ba'udatan ko da kwatankwacin sauro ne fama fauqaha ko abin da ce sama da sauro malama suka ce ko ma abin da ce kasa da haka amma abin da ce cikin al'amarin kawai waɗanda su mu'minai ne fa amma amanu wa'anda suke masu imani ne da Allah subhanahu wa ta'ala za su ce alamuna annahu alhaqqu za su gane cewa ai maganan gaskiya ne ba wani zance ba wani kunkunto a ciki amma wa'anda dama kafirai ne dama kafirci suka runguma suna bayyana musulunci so fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masalan za su ce ba mu gane me Allah ce nufi da wannan kwatankwacin ba Allah ya ce yudillu bihi kathiran wannan Allah subhanahu ta'ala. yana haka saboda ya batar da yana batar da wayansu da yawa saboda irin wayannan matsalu wa yahdi bihi kathiran Allah na shiryar da kuma mutane da yawa amma wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin to wannan baya iya zama sanadiyya na batan kowa illa al-fasiqina fashe fasikai Allah subhanahu wata'ala ka raba mu da fasikanci mu koma mu diba kalmomin da suka zo cikin wannan ayan fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yastahi fadin Allah ai la yamna'uhu haya ai kunya baya hana Allah kenan cikin zamu gane cikin wannan cewa daga cikin siffofin Allah Allah akwai alhaya'u kunya mun gane ko saboda ai inda baya da kunya da ba zai ce kunya ba zai hana shi ya bada misali ba ko na Allah subhanahu Ta'ala yana kunya amma ba irin kunyan ni da kai ba kunyan da ya dace da girmansa da kuma daukakansa da buwayensa muna ganewa ko to inda wa'insu akidu da yawa suka samu matsala ce nan ai la yastahi ai la yamna'uhu al-haya'u min darab al وإن صغرت كالبعوضة أو أصغر منها كجناهها ko da kwatankwacin sauro ne ko kuma abin da bai kai sauro kamar fifigan sauro muna ganewa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace me ake nufi da alhaya kunya shi haya kunya shi wata siffa ne da dan adam ya siffantu da shi za ka ga mutum za ka ga lokacin da ya ce ya ji kunya za ka ga alamun gazawa tare da shi kuma ba gazawa ba ne muna ganewa amma shi siffan Allah a kunya ba na a cikin siffan Allah shi dan adam babu wanda ya isa ya siffanta yadda hai kunyan Allah ya ce fashe kunya za ka tabbatar ma Allah yana da kunya Allah na ce yana da kunya cikin siffofinsa akwai kunya kuma kunyan da ya dace da girmansa da ɗaukakansa. muna ganewa ko saboda ya zo a hadisi da imam ahmad ya rawaito abu dawuda ya rawaito tirmizi ya rawaito ya kula rasulullahi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa inna allah hayyun allah subhanahu wa ta'ala sarki ne mai kunya muna ganewa karimun sarki ne kuma mai buwaya mai daukaka mai karamci yastahi Allah na jin kunya an yarfa al'abdu ilaihi an yarfa an yarfa al'abdu ilaihi yadaihi sifran Allah na jin kunya bawan sai daga hannayen sai roke sa Allah ya mai da wa'annan hannayen sifran ba tare da ya biya masa bukatansa ba kenan cikin hadisin ga za mu gane cewa annabi ya ce inna allaha hayi allah sarki ne mai kunya kenan allah na jin kunya to sai allah ya ce wannan kunyan ba zai hana shi ba da misali ba muna ganewa ko allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace mun fahimci ayar sai shi allah ya ce bayan da suke maganganun allah ya ce to allah shi ai kunyansa baya hana sai ba da misali ko da kwatankwacin sauro ne ko kuma abin da yake sama da sauro ko abin da yake kasa da shi kamar fifigan sauro amma waɗanda suka yi imani za su gane cewa gaskiya ne waɗanda ba su yi imani kuma mana za su ce wannan <clears throat> mai Allah ce nufi da wannan magana sai Allah ya ce wa ma yudillu bihi illal fasiki. babu waɗanda wannan misalayyan suke batarwa suke zama sanadiyyan kara tura shi cikin bata illal fasiki na fashe fasikai menene a ce nufi da fasikanci malama suka ce alfisku abinda ce nufi da fasikanci alkhuruju an ta'a shine mutum ka fita daga barin biyayya duk wanda ya bar biyayya ga Allah yace taka haramcin Allah yace shiga hurumin Allah subhanahu wataala baya biyayya ga annabi yana irtikabil kaba'ir yana aikata manya-manyan zunuba ya shiga cikin fasikai mun gane ko suka ce alfisku suka ce abinda ce nufi da alfasikin ko kuma alfisk shine alhuruji an wa wal na humu tarikun fasikai kuma su ne waɗanda suka bari a tarikuna li amri ta'ala waɗanda suka bar al'amarin Allah bil imani da imani da Allah subhanahu wata'ala wal amal salih suka kuma nisatar da kansu daga barin aikata aikin kirki duk wanda ka ga ba abin da ya dame sa sai cilin kullum ya za a yi asaba ma Allah ya za a yi kawai a enjoy life ba Allah ne gabansa ba kakka ma tambayi kanka kakka tambayi kowa fasiki ne mun gane ko Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah ka tabbatar da mu me za mu fahimci cikin wannan ayan za mu samu daga cikin abun da za mu amfana karkashin wannan ayan أن الحياء لا ينبغي أن يمنع wa qawlihi wal amru bihi أن haya. za mu samu daga cikin amfani kunya bai kamata ya zama sanadiyan ya hana ka aikata alkhairi ba masalan mutum ne saboda daukakansa da dau da bana da girmansa ko kuma matsayinsa sai ya iske mutane na share masallaci sai yana jin kunya shi ya share tare da su malama suka ce ha, kunya bai kamata ya hana ka ba ko kuma a wani ce aikata sabo saboda kunyansa kana sai saboda kunyan da kace kunya me shi sai wannan kunya ya zama sanadiyan ba za ka iya fadi mai abin da yake kai ba daidai bane muna ganewa to wannan ba kunya mai kyau bane kunya mai kyau ba zai hana ka aikata alkhairi ko kuma fadin gaskiya ko kuma kai hani da mana mai kai hani da kuma mugu mun gane malama suka ce daga cikin amfanin ayan ana bukatan malami ko shugaba ko kuma kowa da ce magana in kana ma mutane magana da ace neman fahimta duk lokacin da fahimtan ya ki zuwa ko kuma kana son fahimtan ya kusa su fahimci da wuri malama suka ce ana bukatan kana magana kana ba da misali muna ganewa saboda shi idan ka jarraba za ka samu maganar da aka yi maka aka baka misali baka mantawa kuma kana saurin ganewa daga cikin amfanin da za mu samu Allah ya ce fa'amman ladina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa amman lazina kafaru za mu samu kenan a cikin amfanin aya za mu samu ashe mu'minai duk lokacin da Allah ya saukar da aya yana kara musu imani ne ko ba ka bane yana kuma kara musu shiriya yana kuma jagoransu zuwa ga aikata aiki na nagarta za mu kuma fahimci cikin aya guda gudan cewa Allah kuma ya sace cewa wa amman ladina fayakuluna wa amman ladina kafaru za a rada allahu bi hadha masala ma wa'anda suka kafirta sai ga sun shiga kunkuntu za mu fahimci kenan ashe su munafikai da arna duk lokacin da ayoyi suke sauka to daimon ayoyin na sauka mu suna kara musu mana bata suna kara musu nukura da kuma nusewa a cikin bana bala'insu da munafinkinsu allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace wannan duka saboda allah subhanahu wata'ala dama hanya biyu ne inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran saboda allah ya cirya kowa a saka masa da kwatankwacin abinda ya dace karkashin ayan nan daga cikin abubuwan da Allah ya ce fama ma ba'udatan fama za ka ga cikin suratul zalzala sai da Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin wannan masal ne Allah ya bada misali ne ko da kwatankwacin zarra ne kaga kwatankwacin zarra bai kai sauro ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace idan mun fahimci wannan ayan za mu je gaba Allah subhanahu wataala ya ce kaifa takfuruna billah na'am الذين ينقضون عهد نعم. الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يقول kaman بياني ني kaman بياني ني زا كار kara غمد فاسكي الله يقول الذين ينقضون عهد الله سنة وإن sune waɗanda alkawalin Allah saboda Allah subhanahu ta'ala ya dau alkawali da mu Allah subhanahu wata'ala ce inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya ce ya bijiro da amana na ibautata ma Allah kada a saba masa kada a yi shirka da shi ya bijiro da wannan amanan masammai da kasa sun sun kasa suka ce ma suka nuna gazawansu ma Allah subhanahu ta'ala sai dan adam ya ce a kawo zai iya muna ganewa ko kuma Allah subhanahu ta'ala na ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala suka ce bala ce na Allah subhanahu ta'ala sai da ya tambaye duk kowa Allah malama suka ce Allah ya shafa kan bayan doron annabi Adam duk zuriyarsa suka fito Allah ya tambaye su shin ni ba ubangijinku bane suka ce bala suka ce eh Allah mun tabbatar kai ne ubangiji kai ne kuma aka kai ne ka fi cancanta kuma mu bauta tama sai Allah ya ce muna kun ga fasikai sune allazina yanquduna ahdallah sune waɗanda ce walwala wannan alkawal. cewa za su bauta tama Allah kuma ba sa bauta tama Allah Allah subhanahu wataala min ba'di mithaqihi bayan daukan wannan alkawalin ko kuma bayan mana darma wannan mana alkawalin da Allah subhanahu wata'ala bai kare ba ba wannan kawai ne sifofi su ya qata'una ma amara Allah bihi an yusala suna kuma yanke abin da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni cewa a sadar suna yanka zumunci ba sa daga zarar mai shi ya samu wani abu mana shi kenan shi bai san danji ba bai san family ba bai san kowa ba duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni cewa a mana da zumunci da su suna yanka wannan wa yufsiduna fil ardi suna kuma barna a ban suna barna a ban kasa saboda malama suka ce barna a ban kasa shine sabo a saba ma Allah subhanahu wataala saboda shine lokacin da Allah ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sa mamaya a ban kasa qalu sai suka ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha saboda barna a ban kasa shine saba ma umurnin Allah da kuma mana umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ganewa sai Allah ya ce ula'ika wayannan mutanen wayanda halaye su kenan suna saba alkawali da Allah suna ba sa ma Allah biyayya in ma suna shirka ko kuma suna aikata kaba'ir to Allah ya ce ulaika humul khasirun wa'annan su ne hasararru ranar tashin kiyama Allah ka kiyaye mu da hasara sai Allah ya ce mai kaifa takfuruna billah billahi wa kuntum amwatan fa فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون بالله تكا كازا أي كافر جيما الله سبحانه وتعالى وكنتم أب ف... وكنتم أمواتا kun kasance kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata ta kaka ma za ku kafirce ma Allah za ku ki biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi biyayya ga manzonsa alhalin kuntum amwatan kun kasance mamata wa'anda ba ku da rai asalin ka ba ka nan da za a diba masallacin ga shekara 60 da ya wuce kaɗan za ka samu wa'anda suke da rai ko ba haka ba ne wa kuntum amwatan kun kasance mamata fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku kuma da hanyoyin da shi ya fi dace da zai fi dace da kai halittar ka adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kana son ka gane ma Jirman allah sai ka diba yadda allah ya halice ka na farko baka nan kakanmu annabi adama an kasance lokacin da baya nan sai allah ya ce inni khaliqun basharan min tin ko ko min salsalin min hama'in masnun gashi nan dai ibarat daban-daban Allah ya kwaba kasa da hannayensa ya yi annabi adam bayan ya yi sa ya fura rai a cikin annabi adam bayansa ya halicci hawa da akarkarin annabi adam bai kare ba sai Allah subhanahu wata'ala ya zo ya halicce ka da digon maniyi kai kuma da ka zama zuriya annabi adam saboda shi akwai hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ahadakum la yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa duk ɗayanku da jirman kanka da jiji da kanka da bari ban bari duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahadakum ku yujma khalquhu fi batnihi ana hada halistansa cikin cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutufa kwana arba'in mai shi na cikin mahaifan mansa yana digon mani sun mai kunu alaƙatan mislu zalik bayan haka sai mai shi ya koma mana jini bayan wata kwana arba'in din bayan sun mai kunu mudugatan mislu zalik bayan wata kwana arba'in kuma sai mai shi ya koma soka sun mayursalu ilaihi malak sai Allah ya aiki mala'ika fayan fuhu fihin ruh sai a fura rai cikin mai shi wa kuntum amwatan kun kasance halin kuna mamata fa ahyakum Allah ya raye da ku gabanin wa'annan marhalan kana da rai wace da rai ba ka da rai sai bayan wannan marhalan ne mana ka zama mai rai bayan shi bayan watanni Allah ya fito da kai duniya ka zo ka rayu ka zama abin da ka zama ta kakato wa ubangijin da ya yi wannan yaya za ku kafirta da shi Allah ce fa ahyakum ya raye da ku thumma yumitukum bayan shi shi Allah zai kashe ku lokacin da ajalin ka ya kai thumma yuhyikum bayan shi kuma ya tayar da ku ranar tashin kiyama saboda a saka ma 'yan arjanna da gidan arjanna 'yan wuta a saka musu da abin da ya fi dace da su Allah ce summa ilaihi turja'un zuwa ga Allah kuma ne za ku koma sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da baya sai ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نيمومين الله بس سيا إيانا ba. da mana rayar da ku bayan da ba kwanan ya kashe kuma ya kuma rayar da ku ya saka ma kowa da abin da ya fi dace da shi sai Allah ya ce bayan ma da ya rayar da ku abin kasan din sai ya halicci wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shi ubangijin nan no guda gudan khalaqa lakum shi ya halitta ya kera muku ma fil ardi jami'an abin da ce kan ban kasa gaba ɗayansa Allah ya yi shi saboda ni da kai ne muna ganewa ya halitta maka abin da sun mastawa ai sun makasa da sama maluma saka suka ce bayan haka Allah subhanahu ta'ala sai ya nufi sama fasawa hunna sai ya daidaita su sab'a samawacin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah mai ilimi ne a bisa komai mu koma mu diba kalimomin da suka zo a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ce kaifa takfuruna billah malama suka ce al istifhamuna kaifa takfur kamar istifhami ne ko ba istifhami alamatu su'al ne ko ba ka ba Allah yana tambaya malama suka ce al istifhamuna lit ta'ajjub istifhamin ga na mamaci ne kamar Allah na mamaci ta kaka ma zaka dan adam zaka samu karfin zuciya da zaka saba ma wannan ubangijin da ya maka waɗannan duka gabaci daya sai fara lissafa sai fara lissafo maka abin da ya maka fa ahyakum ya rayar da ku thumma yumitukum bayan ajalinka ya kai ya kashe ka thumma yuhyikum ya kuma tayar da ku muna ganewa ko kamar mamaci Allah ce da ta'ajjub eh, ma taqri wa tawbih tare da kuma me tare da kuma sawatarwa da kuma at-tawbih tare da kuma ma'ana at-tawbih kaman irin ka nuna ma mutum kaman abin da bai dace da shi ba muna gane ko ta'ajjub ne da ce tare da cewa ma ɗan adam bai cancanta ya kafirta da Allah ba kafirci kuma nau'i nau'i ne akwai al-kufr al-mukhrij min al-milla akwai kafircin da zai iya cire mutum daga cikin mana millan musulunci akwai kufurun ni'ima akwai kafirci na ni'ima Allah ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid ko ba ka ba kufurin ni'ima Allah ni'imomin da ya sa maka ka gode masa shi ma nau'i ne na kafirci ka kafirce ma ni'imomin Allah muna ganewa ko Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da Allah ya ce wa kuntum amwatan fa ahyakum alhali ku kasance da ba kwanan sai Allah ya rayar da ku ku kasance mamata halin mamata ya rayar da ku Kamar Allah na zo wannan yana baka misalai ne da dalilai da ce nuna cewa kai baka da hanya ka kafirta da Allah muna gane ku cewa baka da hanya ka kafirta da Allah subhanahu wata'ala mudiba fadin Allah subhanahu wa ta'ala cewa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya ce shine ubangijin da ya halitta muna duk wani abin da ke kan bankasa. akwai hadisin da hadisul qudusin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce cewa Allah na cewa ya ibn adam ya kai dan dan annabi adam ko kuma ya kai dan adam khalaqtu kullu shay'in khalaqtu kullu shay'in min ajalika na halicci dukkanin komai saboda kai wa khalaqtuka min ajili amma kai din sai na halicce ka saboda ni Allah muna ganewa ko wannan za ka samu akwai tabbas abinda zai ayan da zai karfafa wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan adam da arjannu ban halicce su saboda komai ba fashe saboda su zo su bautata min shine fadin cikin wannan hadisi ya bi na adam khalaqtu kulla shay'in li ajlik na halicci komai saboda kai da mota da jirgin sama da jirgin kasa da kaza da kaza da komai Allah ya saboda kai da bicycle da moto da kaza komai da kasan ban kasa da air condition da jida da duka Allah ya ce yayi su saboda kai amma kai kuma Allah ya ce wa khalaqtuka da ajili amma kai na halice ka saboda ka bautata min ka girmama ni ka ringa ambatona akan wannan ka'idar ne maluman usulul fiqh ce cewa al-aslu fil ashiya ko kuma al-aslu fil adati al-ibaha saboda shine imam sa'di mai kuskure wala ce cewa wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji usarifal ibaha al'asali a cikin dukkanin al'amari ko kuma dukkanin abubuwa na duniya halali ne makai dan adam sai dai in aka samu dalili da ce nuna cewa wannan abun haramun ne sai lokacin ka daina aiki da shi mun gane ko ce nan amma kuma al'aslu fi diri at tawakuf asali a cikin addini baka da hanya ka aikata wani abu fashi da dalili mun gane ko amma asali cikin abubuwa na rayuwar yau da kullum da moto da kaza ka kama a ciro wani moto da ce fly ka kama tambayi wani malami ya n hau inda ka ya ka hau baka faduwa ka mutu malam hau muna ganewa ko muna ganewa malama suka ce asali cikin al'ashiya abubuwa halalci sai in an samu dalili nassan ko kuma ijma'an au qiyasan da ce nuna haramcin abu muna ganewa ku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ka taimaka muna saboda shi Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an saboda shi Allah ya baka kudi malam more ka zo kana kana da kudi malam na faɗi mana kullum a ganka kana ya kana tafiya ka hanya kana cin gujiya haba Allah kuma ya ce maka duk abin da ce kan ban san fa saboda kai akai ci ka more ijira mai kyau auri mata masu kyau hau mota mai kyau ko da baka da shi ma a dan ganka dai malam da dan sabta sabtan ka haka wala ba za a rena ka ba komai Allah ya ce yayi saboda kai ne amma kuma kakka manta da bautata ma Allah Allah ya ce wa khalaqtuka li ajali na yi ka saboda kai kuma ka bautata mai Allah subhanahu wataala ya samu dace shi ne fadin Allah subhanahu wataala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an bayan haka Allah ya ce sun mastawa ila sama ay thumma da samaa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi sama saboda ibn kathir ya kawo ila annal istiwa huna mudmanun ma'ana qasada li ta'diyatihi bi ila yace kalimatu qasada ibn kathir yace cikin tafsirinsa kaliman qasada summa summa summa stawa mana kalimatul istiwa kalima ce da cikin mazmuninta akwai alqasdu shine nufa Allah ya nufi sama ba sun mastawa ila sama bayan haka Allah ya daidaita kan sama sai ya yi su sama guda bakwai ba muna ganewa ko muna ganewa ya ce akwai ta'addi saboda fi'ilin ya yi ta'addi da ila sun mastawa ila sama'i bai ce sun mastawa ala sama'i ba mun gane ko sai Allah ya nufi sama fasawahunna sai ya daidaita su ya daidaita halittarsu sai ya yi su sama guda guda bakwai cikin hikimansa da iliminsa sai Allah ya ce cikin karshen aya innahu Allah mai ilimi ne a bisa kan komai Allah subhanahu ta'ala ya samu dace menene abin da za mu amfana da wa'annan ayoyi ko kuma mai ayoyin za su nuna muna na farko za mu samu Allah subhanahu ta'ala yana inkarin kafirci da shi Allah na inkari ka kafirce masa saboda ce tambaye ka kaifa na ta shaya Allah na inkarin akwai inkari na kafirci da Allah subhanahu ta'ala sannan za mu samu daga ciki za mu samu iqamatul burhani ala wujudillahi wa qudratihi wa rahmatihi za mu samu ma'ana iqama ko kuma za mu samu hujjoji bayyanannu da ce nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kuma Allah mai iko ne akan komai kuma Allah sarki ne mai rahama Za ka ce ita kaka Allah ya ce maka ta yaya ka kafita da shi ka kasance jiya baka nan sai ya zo da kai bai zo da kai ya kare kuma wani lokacin zai tafi da kai in ya tafi da kai bai kare ba zai sace raya ka wanda mai nuna maka akwai Allah ba Sa'annan nan ikonsa saboda samo ka da daidaita halittar sama da kasa inda baya da iko da ba zai yi ba ko dai sa'an nan rahamansa za ka samu aifadin Allah ya ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an rahmatan minhu shine ubangijin da ya halitta muku dukkanin abin da ce kan kasa saboda rahama da yake sarki ne mai rahama mun gane ku Allah subhanahu ta'ala ya samu dace za mu samu kuma cikin ayan cewa ashe dukkanin abin da ce kan ban kasa mana daga cikin abubuwa da na ciye-ciye da na shaye-shaye abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha eh wani lokaci ba wasu ya kaji ya ce shaye-shaye to shan wayancan kayan ne wanda ba su da kyau to duk wani abin da ake ci da abin da ake sha za ka samu cikin ayan za ka iya fahimtar cewa da kayan sawa da kayan hawa da kaza ka za ka samu ashe halali ne ma dan adam sai fashe wanda dalili daga cikin littafin Allah ko sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ya haramta mame shi muna ganewa ko ina ga za mu dakatar da karatunmu a nan randa Allah ya sace sa muka hadu muka ga mu kuma insha Allah za mu daura daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inda muka fadi daidai Allah subhanahu ta'ala ya samu na cikin mizani inda muka yi kuskure dama karancin ilimi ne da almajirantaka kun san sai da haka a fadi a tashi har wata rana a yi daidai to Allah ka kara muna fahimta ka ba mu basira Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tahwil wa 'allimna al-hikma ya rabbal alamin zamu bar a cire sallah mala alkawna wina nan insha Allah in dai da tambayoyi zai an samu ko Allah subhanahu ta'ala ya samu dace eh, gabanin a cire sallah tukunna in muka diba nan nan da akwai wurin sa kur'anai ko ba haka ba nan wurin limamin nan duk wanda ce lura akwai ko to ya fadi shekaran jiya dama ya tun week kaga yana rawan kai dai ban san rawan me zan ce ba aka taba shi kaga ya je ya dawo ana nan can shekaran jiya ana share-share masallaci da kawai aka yi rashin sa aka taba shi kawai sai ya zubo sai ya faffashe to kuma kun san masallaci ba zai yi irin masallaci kamar ibn abbas a ce babu inda kur'anai a ce aje Kur'anai da duk wanda zai iya shigo masallaci ya doki Kur'ani ya karanta a ce babu ai bai ba ko da yayi bai ba ko da yayi a ce wani ya shigo irin su malam khalid huffaz su ne hufazai na farko na ashama Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye su a ce sun shigo suna dan wani aya ya dan rike haka ana so a dan tabbatar da shi sai adiba sama da kasa ba qur'ani yayi kenan Allah subhanahu ta'ala ya samu dace saboda shi muna bukatan kudi kudin da zai iya kai at least thousand thousand to misali saboda a cira mai yin mana glass yanzu ba mu yin shi glass raw glass hakan ga sai a yi shi yanda abun da ba zai saurin fashewa ba sai a zo a kera saboda a sauko da kur'anai alhamdulillah akwai kur'anai daga maktaba ma in bai kuskure ba sai a sauko a sa su a mai ma abin rufewa na zamani yadda za a yi ringa rufewa kada yara a ringa wasa da alqur'anin saboda shi muna bukatan taimako bayan kira sallah sai a taimaka da kuɗi masu nauyi muka samu 1000 ko misali alal aqall mana insha Allah zai ya kai in bai kai ba ma to za a diba cikin sati gobe akwai muhadara za mu ci gaba insha Allah da kuma abin da ya kamata in Allah ya samu kuma muka tara kuma sai gobe a sa wani ajanda gaba na ma cire sallah sai wayanda ce kan online kuma in ka san zaka yi taimakawa kamar akwai namban mu na Ibn Abbas zaka iya turo ko kuma in kana da namban Bashir idan ka turo mai zai ba mu labari insha Allah kuma zai cire ya kawo Allah subhanahu wataala ya samu dace kai kuma ka taimaka insha Allah muna kyautata maka zato eh muna kyautata mai zato